daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku sauran matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alpha radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu barkan barkanmu da dare da fatan kun lafiya mahmud lalo ne tare da ibrahim kalmasi garba muka sake dawowa tare da ku a daidai wannan lokaci irin wa'annan kalamai na batanci da cin zarafi sun yawaita a kasar nan musamman kuma a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe. Shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta Nowa kenan yake kira ga 'yan siyasa da su yi takatsantsan da kalamai na batanci yayin da aka tunkari zaben 2019 a Najeriya. sannan za ku ji cewa cibiyar 'yan jarida ta kasa da kasa wato international press institute ta nuna takaicinta bisa ma mai ofishin gidan jaridar daily trust da sojojin najeriya suka yi ko da yake dakarun najeriya sun zargi gidan jaridar ne da fitar da wasu bayanan sirri da suka ce ya yi wa matakan tsaron ƙasar zagon ƙasa kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan takaddama lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin irin hasashen da masana ke yi kan tattalin arzikin ƙasar muna kuma tafa da labaran wasanni daga Najeriya amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin kasar gaban ta kwace iko da Libreville babban birnin kasar bayan wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba a cewar jami'ai a yau dinnan litini. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran juyin mulkin Laftana Kelly Odon Obion wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suke kira kungiyar 'yan kishin ƙasa da kare jami'an tsaron gaban. Obion ne eh, wato ƙarshen kamu a cikin gungun manyan sojoji biyar da aka kama a gaban a yau ɗin da litini sojojin gwamnati sun hallaka wasu sojoji biyu masu nasaba da yunkurin juyin mulkin mai magana da yawon gwamnati guy betra mafangu ya ce an shawo kan al'amarin zuwa yammacin yau ɗinnan litini kuma gwamnati ta sake kwace gidajen rediyon gwamnati da kuma wata babbar hanya mai haɗa wasu muhimman wurare a libreville babban birnin ƙasar. wanda dama wurare biyun ne kadai wato wannan juyin mulkin ya shafa shugaban amurka donald trump ya ce zai yi jawabi ma kasar a gobe talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron ƙasa dangane da iyakar amurka da mexico kafin ya je wurin kuma da kansa ranar alhamis saboda ya tabbatar da halin da ake ciki game da yunkurin ko ƙoƙarin daƙile kwararowar bakin haure yau litini trump ya bayyana shirinsa na yin jawabi ma ƙasa ta gidan talabijin kuma a daidai lokacin da jama'a suka fi saurare trump ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan da sakatar yada labaran fadar white house sarah sanders ta ce shugaban na amurka zai gana da dogara tsaron kan iyaka mai tsawon kilomita 3,200 tsakanin amurka da mexico ziyarar ta trump na zuwa ne a daidai lokacin da aka shiga kwana ta 17 a jere da wasu ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka ke rufe sanadiyar takaddamar da ake yi kan bukatar trump ta samar da kuɗi dala biliyan biyar don gina shingen dakile kwararowar bakin haure akasari daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka shugaba trump ya ce zai janye sojojin amurka dubu biyu ne daga siriya yadda ya kamata a yayin da kuma ake ci gaba da yaƙi da ƙungiyar isis a wani jawabi koko bayani ta kafar twitter a yau ɗin da litini trump bai bayyana jadawalin janyewar ba sannan ya yi allah wade da abin da ya kira labarin kage a jaridar new york times cewa ya yi amai ya lashe dangane da cewa da ya yi ranar 19 ga watan disamba za a yi janyewar ce cikin gaggawa abin da hadimansa a lokacin suka ce zai kai kwanaki talatin. john bolton mai bayar da shawara na ƙasa kan harkokin tsaro na amurka a yayin wata ziyara da ya kai isra'ila ya bayyana ranar lahadi cewa sojojin amurka za su ci gaba da kasancewa a siriya har sai an murkushe isis kuma gwamnatin trump ta samu tabbaci daga turkiya cewa ba za a kai hari ma mayakan urdawan da suka haɗa kai da sojojin amurka ba to kuna fashin labaran ne daga sashen hausa na amurka a nan birnin washington dc Thailand koko hukumomin Thailand sun ce yarinyar nan 'yar asalin Saudiya wadda aka tsaye da ita a Thailand yayin da take kokarin gudu zuwa kasar Australia neman mafaka. Ta bar filin jirgin saman Bangkok kuma tana ƙarƙashin kulawar wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumomin sun faɗi yau ɗin da Litini cewa Rahab Muhammad Akunam tana hannun wata kungiyar majalisar ɗinkin duniya amma duk da haka an tura jami'an tsaron ƙasar ta thailand don su kare ta rahab yar shekaru sha takwas da haihuwa ta tsere daga kuwait inda 'yan gidansu suka je hutu Ibrahim Kalamasi Garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya hukumar wayar da kan al'umma ta NOWA ta koka a kan yawan amfani da kalaman da ta kira na batanci da ake samu a ƙasar. A daidai lokacin da ake haramar zaɓe tare da yin kira ga shugabannin siyasa da su jawo magoya bayan su kunne wakili sashen Hausa na murya Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani. Shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa Dr. Dauda Abari shine ya yi wannan jawabi a wani taron manema labarai na ƙasa da ƙasa da ya kira a Abuja, inda yake cewa. Irin waɗannan kalamai na ɓatanci da cin zarafi sun yawaita a ƙasar nan musamman kuma a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe babu fa wani abu mana da zaman lafiya duk abin da ka gani ɗan adam ya ci wa nasara a kansa sai akwai zaman lafiya da walwala ƙasar nan tana cikin hali da aka yi mata barna na shekaru da yawa da suka wuce yanzu an samu gwamnatin da take nema ta dawo da waɗannan al'amura da suka ɓaci bisa kan turba madaidaici amma waɗanda ba su nufin ƙasar nan da alkhairi su ne yanzu suke fitowa ta kafofi daban-daban domin a mai da duk wasu nasarori da muka samu a cikin 'yan shekaru biyu uku da suka wuce a mai da mu baya Na tambayi kwararre a fannin zamantakewa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari. Ya yake kallon wannan salo da 'yan siyasa suka bullo da shi a yanzu? Ita wani al'ada kwata-kwata ba ta da kyau a kwarai da gaske. Saboda siyasa kamata ya a ce an yi ta bisa ga turbar yi wa jama'a aiki ko kuma alkawarin musu aiki. sa'an nan wannan aiki ko kuma rashin aikin ya zama shine mizanin da za a rika gwada dacewa kwarewa ko kuma akasin haka na ɗan takara to amma kawai a rika kiran ɗan takara ana masa yarfe ana masa sharri ana zantuka na batanci wannan ba shi da kyau kwarai da gaske sa'an nan daga lokaci zuwa lokaci wannan abu yana iya kufula masu adawa da juna su rika ɗaukan waɗansu matakai waɗanda ba sa kan doka wani mataki hukumar za ta ɗauka wajen shawo kan matsalolin da suka kunno kai irin su zargin sayan katunan zaɓe da kuma cin zarafin juna har ila yau ga dr dauda abari wannan hukuma tamu ta shirya na farko taron bita na tabbatar akan cewa mun yi wa ƙasa jawabi mun kira eh, jami'an tsaro mun kira jam'iyyun siyasa mun kira ƙungiyoyi masu zaman kansu mun kira wakilan ƙasa-ƙasa sa'an nan mun kira duk waɗanda masu faɗa ne a ji ta hanyar jam'atu nasarar islam da kuma christian association of nigeria za mu yi taro na bita inda za mu tabbatar a kan cewa mun kawo 'yan siyasa suna zaune kowa na kallon su mu yi magana da su su ba da tabbacin a kan cewa za su yi da'a ma juna za su yi ma da'a dokokin ƙasa za su yi da'a abin da tsarin mulkin ƙasa ya faɗi tabbata mun yi zaɓe ingantacce kuma zaman lafiya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda mako guda bayan so mazartar da kasafin kudin kasar na 2019 masu sharhi akan sha'anin tattalin arziki sun gargaɗi mahukunta akan buƙatar ɗaukan wasu muhimman matakan da za su ba da nasarar bunƙasa tattalin arzikin ƙasar a tsawon wannan sabuwar shekara to ko yaya tattalin arzikin ƙasar zai kaya a wannan shekara tambayar kenan da suleiman barma ya fara yi wa dr sola abdullahi masani a fannin tattalin arziki a wannan hirar da suka yi muddin muna cikin wannan kangi na kuɗin da faransh ta kirkiro mu ha'a abadan lillahi haka ne za a yi ta tahiya ka ba gani eh, minister da finance da minister din kasafin kuɗi kahin su yi wannan birjin nasu in kun lura da kowane lokaci sai an samu wata tawaga ta wannan asusun lamani ya zo an yi dumumuwa a gwada musu yadda ya kamata su tsara abin sannan su hudo mushi haka ne wa kaga dai yanzu abu biyu gare mu wanda muke kafawa da shi eh, eh, man fetur da iranium man fetur dinnan da iranium dinnan ba mu ke sa kudin su ba ma mu ke wada kudin su ba ko kuma farashin su a bisa kasuwar duniya ka gani ko lissafin duniya ne ake yi sai mu ce ai za a sai da eh, man fetur gangan man fetur guda za a sai da ta dala sattin amma sai a tashi a waye gari nan da wata biyu ganga ta ta komo ma dala arba'in haka za a taya kenan ka gani duk wannan lissafi da kuka yi ya koma na banza saboda da shi ne kuka mun ga wannan abu ya faru a Nigeria shi yasa mi fatan Allah ya sa wannan eh, eh, eh, gurin da shugabannin kasashen Afirka na sai da yawo gaba su da suka ce suna son su cimma gurin kuɗi bai ɗaya na kasashen afirka wanda suke cikin yankin sai da yawo zamanto sun samu kuɗi bai guda in aka same su to shi yasa za mu zanki tsari wanda yake namu ne tsarin nan kuma namu da irin ƙarhin tattalin arziki ƙarhin tattalin arziki kuma yana ta da irin abin da kuke sarrafa a cikin ku. wato kana nufin yawaita kafa kamfanoni ita ma wata hanya ce da za ta taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa in kana da kamfanoni waɗannan kamfanonin kowanne ne ya harsashen ka ga abin da ke saidawa lokaci kaza in in aka yi wannan gangama a gangama sai a gani tattalin arzikin ƙasa ya ne za haɓaka daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci mm. hakan ake yau shekara nawa kuna ganin in aka yi wato raskwana na eh, punid mm. kullum nijar tana kashe kullum man fetur ne babu iranin in babu ko kuma ne babu a baya bayan nan shugaban ƙasa muhammadu isu ya sanar cewa tattalin arzikin niger ya bunƙasa a shekarar da ta gabata ci gaban da ake alakantawa da sahihancin tsarin kasafin ita wannan shekara abinda ake ganin watakila manuniya ce ta samun ci gaba a wannan shekara ta 2019 shin me zaka ce kare aka ce ana ana biki gidan ku yace in gani a ƙasa ina imanin in kuka ta yanzu kuka yi bincike a matsayin ku na yan jarida kuka tambayi talakawa za su ce muku suna da gibi wanda ba su samu ba eh, eh, a cikin shekara na wurin abin shafi abincin su mu yan ƙasa ba mu gani a ƙasa Dr. Sole Abdullahi masani a fannin tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. To cibiyar 'yan jarida ta kasa da kasa wato International Press Institute da ke kare haƙoƙin 'yan jarida a duniya ta soki mai ofisoshin jaridar daily trust da sojojin najeriya suka yi a ƙarshen makon da ya gabata tana mai cewa ta damu matuƙa da aukuwar wannan lamari sai dai dakarun da najeriya sun ce sun ɗauki wannan mataki ne saboda katsalandan ɗin da gidan jaridar ya yi wa fannin tsaron ƙasar ga dola salim da ƙarin bayani Cibiyar ta International Press Institute ko kuma IPI a takaice mai headquarter a birnin Vienna da ke Austria ta bayyana wannan korafin nata ne a wata wasiƙa da ta aika wa ministan yada labaran najeriya lai muhammad ipi ta kwatanta matakan da dakarun najeriya suka ɗauka a kan gidan jaridar da suka haɗa har da karɓa wasu kwamfutoci a matsayin hari kan 'yancin walwalar 'yan jarida a yau litinin ne rundunar sojin najeriya ta fitar da wata sanarwa inda ta kara matakan da ta ɗauka tana mai cewa Gidan jaridar na Daily Trust ya fitar da wasu bayanan sirri ne kan yadda sojoji ke yunkurin kai wani hari akan mayakan Boko Haram. A cewar rundunar sojan ta Najeriya, wallafa waɗannan bayanan sun jefa rayukan dakarun cikin mummunan haɗari. Amma cibiyar 'yan jarida ta IPI wacce ke kare haƙoƙin 'yan jarida a duniya ta ce babu wata hujja da ta tabbatar da gaskiyar ikirarin da sojojin Najeriya ke yi. A gaida Daula Salim. To kan wannan sabanin da aka samu tsakanin dakarun Najeriya da gidan jaridar na Daily Trust muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku amma kafin nan bari mu dan shakata da wannan. Gwamnan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ta kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kiranmu na farko ya fito ne daga jos jihar plateau wane ne akan layi kuna magana da alhaji babaji mai gwando ya gwando jos plateau kandahar to muna jin ka alhaji babaji to abin da wannan abu ya faru mu kanmu mun yi bakin ciki da wannan lamari da ya faru da yan jarida hmm. amma saboda Allah su 'yan jarida su dinga ba hukumomin na haɗin kai saboda waɗannan manafakan azalimai 'yan boko haram din nan Allah ya tarwatsa mana su ya mana maganin su Allah kuma ne ya mana maganin wannan abu su kuma jami'an tsaro da Allah su dinga su dinga ta 'yan jarida da 'yan jarida su ne idan mu a duniyar nan gabaki daya in ana ta musu ya zamu mu makafi ne tunda ba mu sa abin da yake gudana ba. Don Allah a dinga ba juna haɗin kai a dinga hakuri da juna don Allah Allah ya mana maganin waɗannan zalimai to muna godiya Alhaji Babaji Jos bari mu je Kebbi wane ne akan layi Salamu alaikum Amin alaikum salam eh, kana magana da dan Asabe mai fata ya wuri yawa to muna jin ka malam dan Asabe to gaskiya wannan bayani da na ji ban ji daɗi ba gaskiya ya kamata a ce gaskiya duk wani bayani da gidan jarida zai yi to a yi bayani daidai gwargwado kada a shiga gonan wani domin bayanin da sojoji suka yi cewa an bayyana wani siri wanda ba su ji daɗi ba to gaskiya wannan bai dace ba in dai har abin da ita rundunar soja ta najeriya ta faɗa haka yake to ina kira ga 'yan jarida don allah don annabi zuwa gaba idan za a yi wani bayani to a yi bayani daidai gwargwado kada a shiga gonan wani a wannan shine gudunmawa na da fata za ku tashi lafiya to muna godiya dan asabu daga jihar kebbi za mu je can kudu maso wato arewa maso gabashin najeriya jihar taraba wane ne akan layi jamilu bugawa ne karamar hukumar hibbi to muna taraba muna jin ka a malam jamilu to a gaskiya abin da sojojin nan suka yi ba mu ji daɗi ba amma kuma gaskiya kuma yan jaridu kuna da laifi hmm. laifinku shine su sojojin nan da kuka ga suna da rai yaya kuma ɗan jaridu da rinka samu ainihin rebellion secret na soja ba a gefen harkar tsaro a gefen jarida ba hmm. ku abin da kuke gaskiya kuma ku gyara aikinku kuna da damuwa ta wannan wajen gaskiya to amma malam jamilu baka ganin kaman kokari ne na sanar da jama'a a halin da ake ciki misali kamar ita abin da gidan jarida ta jarida sosai. eh to ka haka bai baci ba amma sanar da jama'an nan ai kaji hujjojin da sojojin suka kawo su ma su mai karfi ne wancan kungiyan yan eh, jaridu na duniya ko wanda ta fitar da sanarwar nan eh, to ai ita gaskiya ba ma gane lamarin kai aikin su wannan kungiyoyi ne kawai na wani suna da wani manufa na daban gaskiya ra'ayin jamilu daga jihar taraba kenan za mu tsallaka can kudu maso yammacin najeriya a jihar oyo wane ne kan layi na alhaji rabiu abdullahi dan dume daga jihar Oyo najeriya to muna jin ka alhaji rabiu a gaskiya lokacin da aka yi wannan mu mun karanta a jarida kuma mun ji a rediyo abinda yan jaridun nan suka yi gaskiya mu kan mu talakawa ba mu ji daɗin wannan abu kwarai ba domin duk mai shirin tankarar wani da rayuwar shi ko da bata cin zarafin shi wani ya sauri ya ce ai gashi an tattaru ana nufin afka masu da miyagun makamai to tankar an sanar da su ne ko da yake mu ba karatun jarida muka yi ko kuma karatun tsaro muka yi ba a gaskiya da waɗannan mutane suka dame mu a najeriya ko kana kusa ko ba ka kusa hankalinka na tashe muna roƙon 'yan jaridu domin mu su ne idan mu gaba da baya ciki da waje to ya kamata su rika rufa asirin abubuwa irin wa'innan a gaskiya mu ba mu ji daɗin saurin faɗin nan da suka yi ba saboda duk to muna gudi alhaji rabiu ga wani kira mun samu daga jihar kebbi yawa na kebbi muna jin ka na kebbi wake magana eh kaman eh, kana magana da abdullahi muhammad daga birnin kebbi yawa to muna jin ka abdullahi to gaskiya wannan abin da ya faru gaskiya kaga firantawa na su kuma 'yan jarida suka yi kaga su waɗancan sun yi abin su secret to amma kuma su ko 'yan jarida sun zo sun bayyanar da wannan abin kowa daga cikinsu shina da nashi inda ya dogara to amma do Allah muna son do Allah ku zanka. kamanta muna ga jami'an tsaro ku ba ku yi laifi ba su kuma ba su yi laifi ba don su ma don su kare kasana. Mm-hmm. to muna gudiya eh. abdullahi muhammad daga jihar kebbi kada dai a manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau mun buɗe layi ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan sabanin da aka samu tsakanin dakarun najeriya da gidan jaridar daily trust kan batun cewa sun wallafa wasu bayanai da suka saba wa dokar tsaron ƙasa mun samu kira daga jihar kaduna wani ne kan layi Assalamu alaikum na Tahiru sakatare unguwar Katsina ko kuma ke Kaduna a Igabi local government Kaduna Najeriya. To muna jin ka Tahiru. To alhamdulillah na ji abin da ake tattauna amma mm-hmm. gaskiya ni zan yi kira ga kamfanin jaridar nan gaskiya domin Allah sun yi kurkure. Tunda abin da ba a riga an aiwatar ba ana shiri ne kuma su fitar da shi a matsayin gashi za a yi kaga sun sa sojojin nan a cikin tsaka mai wuya tsakani da Allah haka bai dace ba da fatan za su gyara kuskuren su zuwa gaba a tashi lafiya dahiru sakatare muna godiya dahiru sakatare daga kaduna muna kaduna har ila yau wane ne a kan layi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad Lalo barka da yammaci. Alhaji Musa barka da dare. yawa alhamdulillah eh alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to muna jin ka to gaskiya al'amari ne abin da nake dubawa kaga wayannan yan jaridu dai abokan ayyukan mu ne gaskiya tsakani da Allah kuma idan muka ɗauka gaskiya za ka ga da yawa wasu 'yan jaridar suna kokari da duk abubuwan da za su yi abubuwan da za su wallafa domin su ga sun ci zarafin wani ya kamata mutum ya tsaya rike aikin jarida ke da daraja kuma a san ya kamata inda ya kamata duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa ka yi ne domin ci gaban kasa ba wai abin nan ba amma kuma muna kira ga sojoji ya kamata a ce su kan sarka tsala yan jaridu suna aikin su amma gaskiya wani zubin wasu yan jaridun fa suna zakewa ya kamata dai a ce ana samun balance and check and balance da da maka fatan alkari a tashi lafiya alhaji musa garo to mu ma haka alhaji musa daga kaduna za mu je maiduguri jihar borno ne ne kan layi assalamu alaikum alaikum wa alaikum salam na da ina neman ku ban same ku ba sai yau Allah ya haɗa mu Allah sarki gashi ka same mu mai sunanka to sunana alhaji kamilu daga maiduguri to menene ra'ayinka ra'ayina game da wannan ya kamata a ce su sojojin da su da 'yan jarida su haɗu su dinga aiki bai ɗaya ba wannan aikin shi daban wannan aikin shi daban ban balle a samu ainihin rabuwar kai a ce wuce ce ku ce ce ce ya kamata su kansu 'yan jarida su dinga tuntuɓar sojojin abin da ya dace su faɗa. to madalla mun gode an ɗaga mana hannu lokaci ya ƙure muna godiya ƙure da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayinsu. yanzu kuma sai labaran wasanni. wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya ta nff ta soma shirin dawo da tsohon dan wasanta da ya murabus daga bugawa kasar wasa victor moses moses ɗan shekaru 28 ya bayyana matsayarsa na jingine bugawa kasarsa ta asali wasa a watan agustan shekarar da ta shige bisa dalilin cewa yana bukatar mai da hankali sosai a ƙungiyarsa ta chelsea to sai dai da alama dan wasan bai sami shiga ba ga sabon kocin kungiyar ta chelsea maurizio sarri a can baya a lokacin antonio conte moses na cikin 'yan wasa na gaba-gaba da ke farawa a kowace wasa to amma lamarin ya canja a lokacin sarri inda wannan kakar wasannin ya sami bugawa ne a wasanni shida kacal a baki daya biyu ne na gasar premier yayin da sau ɗaya talaka fara buga wasa da shi shugaban nff din a penick ya ce ya shirya tafiya domin tattaunawa da ɗan wasan da kuma jami'in kasuwancinsa domin duba yiwuwar dawowarsa a bugawa ƙasarsa wasa hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar afirka wato caf ta ce ƙasar gini ta amince ta karbi bakuncin gasar kwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2025 a maimakon ta shekara ta 2023 da yake zantawa da manema labarai a lokacin wata ziyara da ya kai a kasar ta gini tare da shugaban hukumar kwallon duniya wato fifa gianni infantino shugaban hukumar ta kaf ahmad ahmad ya ce shugaban kasar alfa konde ya amince da dagewar da aka yi na karbar bakuncin gasar ahmad ya ce lamarin iri ɗaya ne da na kasar kamaru wacce za ta shirya gasar ta shekara ta 2021 bayan da aka karbe mata gasar shekara ta 2019 a watan nuwamba tun a shekara ta 2014 ne hukumar ta caf ta tabbatar da fafata gasar ta shekara ta 2019 ga kasar kamaru 2021 a kasar ivory coast da kuma kasar guinea a shekara ta 2023 to sai dai bayan canja wannan tsarin kasar ta ivory coast wacce a yanzu ta amince ta karbi gasar a shekara ta 2023 a can baya ta garzaya kotun musamman ta wasanni inda ta kalubalanci matakin na hukumar caf na baiwa kasar kamaru gasar ta shekara ta 2021 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice To a takaicen gwamnatin kasar gaban ta kwace iko da Libreville babban birnin kasar bayan wani yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a cewar jami'ai a yau dinna litini. Wani mai magana da yawun gwamnati ya ce an kama jagoran juyin mulkin Laftana Kele Adon Obiang wanda kuma ya ayyana kansa a zaman shugaban abin da suke kira kungiyar 'yan kishin ƙasa da kuma kare jami'an tsaron gabon shugaban amurka donald trump ya ce zai yi jawabi ma kasar a gobe talata kan abin da ya kira matsalolin jin kai da tsaron kasa dangane da kan iyakar amurka da mexico kafin ya je wurin da kansa ranar alhamis saboda ya gane ma kansa irin kokarin da ake yi wajen dakile kwararowar bakin haure shugaban amurka donald trump har ila yau ya ce zai janye sojojin amurka dubu biyu daga siriya ne yadda ya kamata a yayin da kuma ake ci gaba da yaƙi da ƙungiyar isis mutane sama da talatin sun mutu a afghanistan akasari mayakan gwamnati bayan da mayakan taliban suka farma wasu wuraren duba ababen hawa yayin da wani ban kuma ya bararraka wata kasuwa mai cike da jama'a a cewar jami'ai a yau dinnan litini mayakan na taliban sun kaddamar da wasu hare-hare a wasu gundumomi biyu da ke lardin bangis masu baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. In zamanin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya ni gabatarwa da Julie Leathers Creation da ta haɗa mana shirin baki ɗayan sa Sai injiniyan mu David Magnus Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.